hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari dai ta daɗe tana fama da hararen 'yan bindigan da kan tare hanya da tsakar rana, sai dai kuma tare hanyar na jiya Laraba ya yi wa 'yan bindigan tutsu. Saboda da yawan matafiyan da wannan hari ya ritsa da su sun samu sun kubuta ba ta da an tafi da su cikin daji ba. Wasu matan da suka tsira daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka yi yunkurin tafiya da su sun yi mun ƙarin haske. mun wuto irin mota talatin da wani abu ne mun yi nisa muna kawo unguwan yaku sai ga asibar sun fito to a lokacin da direban mu zai yi kwana ashe mun riga mun mutu gate din farko in wai ga haka ya ga wani su a wajen wa'incan motocin suna iza su mu je mu je shiku yan iska mu je to ni a lokacin sai na sabe sai na samu rami sai na tsuguna sai ina rarrahe ina rarrahe can da na ji harbin su yayi nisa yayi nisa ni he na dawo hanya wurin motocin sannan sai ga su sojojin suna wutowa sai suka tsaya suka daga ni suka saka a mota suka diddara suka dinga harbi daga nan wa'yansu mutane suka fara hihitowa su ma da suka kubuta suka dawo da su a nan inda muke. Yan bindiga dai lasa sun da ebi wasu sun wuce da su har ma sun kashe wannan namiji sai tana tare da matar shi mu a motan da muke bi kuma sun halbe wata mace to sakamako na ga direban bai tsaya bane mu Allah ya samu hada rami bula dina ta shalle muna cikin kwari to wannan miji zai yankuri ya tashi wani sai ya sake kwantar da shi amma suna gab da mu ita ma wata matar da harin yan bindigan ya da ita alalin tana dauke da yaro goye a baya ta yi bayanin yadda aka yi ta tsira gwaggona ta ce in bude motan shi ma direban ya fita ya ruga da gudu sai na wurga yaron can ƙasa ni ma sai na faɗa mai yana ta kuka na ga mutane da yawa sun wuce cikin daji ni ma sai na bi su kowa ta kan shi yake yi ina taka sai wani rami na zami sai na faɗa a cikin ramin ba dai a gani na a ramin su kuma yan fashin suna cewa ba kowa ko a wurin sai suka ce to a zo a wuce ɗaya daga cikin wanda aka kama namiji da matan shi namijin aka ce ya hau mashin din ya ce shi ba zai hau mashin ba suka halbe shi a nan wurin suka bar matan a nan wurin tana kuka ita kuma matan muna tsakar gudun suna cewa su tsaya za su kashe mu in ba mu tsaya ba shine suka halbi wata mata gaskiya za su kai hudu tunda muna gudu ina tarar da gawawwakin da mata da maza duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da wannan hari na kan hanyar birnin gwari zuwa kaduna da ya ci tira sai dai kuma mai magana da yawun rundunar mayakan saman Najeriya Mr. Edward Gabkwad ya ce jami'ansu ne suka tseratar da mutane 26 a lokacin wannan hari da aka kai. ko da kuma duk da haka masani akan harkokin tsaro dabta yahuza ahmad getso ya ce rashin kayan aiki ga jami'an tsaro ne ke kawo koma baya idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin gwari a jiya daga bayanai da muka samu na waɗanda suka tsira da kuma waɗanda muke tattara bayanan sirri ta hannunsu ya tabbata da cewar wallahi wallahi ni na rantse jami'an tsaron najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar eh, 'yan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wani hanya ta birnin gwari wato su jami'an tsaron ba a iya samun musu da kayayyakin aikin da za su iya tunkarar wannan eh, wato masu aikata laifi ba daga bayanan da muka samu motocin silke waɗanda ake cewa apc guda biyu ne ake da su a wannan hanya kuma tsofaffi kuma tsufan nasu ya kai ga ranar duk da babu su akan titi su waɗannan 'yan ta'adda suna samun bayanai su tare mutanen da aka sanya za su bi wannan hanya saboda sojojin ba su da irin makaman da za su iya auka musu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya